كتاب الكواعد والشركة والمسافة وتوجه da kuma kamfani sannan da jingabban ruwa kirada shi ne rance da riba wato ka ba mutum naira dubu ɗari ya je ya yi sana'a idan ya ci riba a raba ita ba. amma asara ba za ta shaye shi ba sai dai ta shaye wanda dukiya take wanda aka dukiya shi ake ce mai kirata ka ba mutum kuɗi ka ce je ya yi sana'a idan ya yi sana'a aka samu riba za a kasa kaza in ɗauki kaza ka ɗauki kaza ko a raba biyu kai rabi shi rabi ko a raba hudu shi kashi uku kai kashi ɗaya ko shi kashi ɗaya kai kashi uku duk da yadda aka daidaita duk da aka daidaita shi ake ce mai kirara shirka kuma kamfani ka kawo kudinka in kawo nauyin haɗa a yi sana'a an shiri ba a raba jingan musaka ko ne kamar kana da gona ta dabino ka dafa dabino ya kama da ka zo da kira wani da ke yanzu ya rinka kula da wannan gona duk sanda ta yi ya'ya ka yanke za a kasa kaza sai ka ɗauki kaza shi ya ɗauki kaza ya an samu an samu in ba a samu ba an yi hasara kasuwa ya fara amfani da dukiya ya fara saye da sayarwa ruwa alim kuma shi amintacce ne eh, in abu ya bata zai ba zai biya ba malam ya ta'adda muddin bai yi ba to bai yi ganganci ga talaucin dukiya ba wasalan huwar kasara tunin rafi halaka dukiya da hasara duk ta mai kuɗi sai wannan adali ba abin da ya shahi wasu raɗin alal amilin musulmi sharɗin ta cewa in hasara ta zo shi amili wannan wanda zai sana'a da kuɗi nan shi zai ɗauki wannan hasara to ya ɓata wannan kira da gaba ɗaya ta lalace in an ce shi zai biya hasara eh hasara ba ta a ce sai dai ba. eh ita za ta sare ta ji tajiri kamar inda an kai jinkiri kamar an kunna eh, wannan kira da, maimakon a bashi kuɗi sai ba a bashi har watanni suka yi nisa shi ma wannan ya ɓata wa kafirihi ko ko a kaɗaitar da shi alama la ya gani wujudu a kan ba wato samuwarsa ya zama ya jayi a ce ya rika sai wani abu ke ɓantacce wanda ya ci galibi ba za a same shi ba a ce shi zai rika sai wa kiradihi bi ururin ko ko a ba shi kadara a ce ita ce zuciyar kirada domin nan hasara za ta iya faruwa ko wajen ko wajen mai kaya kamar in ka ba mutum goma nan gero ga kaka kacce ya yi kirada da su ta ga ga kaka buwa a hakuku ne to sai ya zama lokacin da zai dawo in ya gama sana'a duk abin da aka ci bayan ya gama zai ɗauki wannan kuɗi ya sau goma nan kai dawo da su yana yiwa lokacin da zai zo goma nan da aka ake cewa daga kaka ɗari biyu ya koma ɗari hudu yana yiwa duk ribar da zai ci zai ta shige wajen sau maka hakin kai dawo da su daga nan an kwaye shi ko ko ya karɓi birnin nan da bazara irin yanzu lokacin da abin ke tsada yanzu lokacin da zai dawo da su da kaka ne zai ɗauki birnin nan ya je ya sayar naira ɗari biyar biyar da kaka sai ya zo ya sau su ɗari biyu biyu ko ɗari biyu da hamsin ga bayan ribar da ya yi ta sana'a kuma ya sake cin ribar ɗari biyu da hamsin da kowane na an kwari mai dukiya don haka ba yadda a ba da kadara ya zai ita ce dukiyar da ba sai dai a ba shi kuɗi in ma ranar ta kadara ce to sai a bashi kadara ya zama jillali in ya je sai da wannan kaya a biya shi kuɗin sayarwa sannan a bashi kuɗin ya ci gaba da sana'a da an biya baya an biya shi gangan sai da wannan kaya ka ga ba a bashi kaya ba na abinda aka bashi kuɗi illa wannan kadara an sa shi ya zama dogaran sai da ita ya zama jillali wajen cewa bayan ya sai sana'a kuɗi nawa an ka samu a ce dubu kaza a ce kai yake kira da lagga ka gama sana'a an za a rabu ku wannan kuɗi su aka dawo da shi ba wata kaddara kun gane saboda in an ka ba da kaddara an ka ce shi ne kuke kira da kun kira da ta ɓaci wala yusari wala yushariku wala yuqari wala yajibu bi ghayri illa bi sannan wala yusari ba zai yi tafiya mai nisa ba shi dai gurin wala yusari ba zai yi kuma ba zai shiga cikin wani kamfani da wannan kuɗi ba wala ya ƙari ba zai kuma ɗauki wannan kuɗin ya ba wani tsirara kan ta daban ba wala ya bi ilai ba zai yi sai da kaya ba shi ba illa da ilmi ko da izinin mai ko da ba shi duk waɗannan ba ya yi sai da izinin mai wanda ya ba shi kuɗi bai yi wannan sana'a bayan ƙara da idan ya yi tsirara daga mina ke mu kare abokin kirare na'am eh yana yiwa a a galibi ba watanni ake ɗi ba yana yiwa a ce duk shekara za a yi da sahi a ga abin da aka samu ko duk shekara duk wata shidda eh, ba cewa aka ga su zuwa lokaci kaza ba wa sai dai lissahin riba ana iya ajiye ce bayan wata shida ko bayan shekara ko bayan wata uku eh, eh a yi lissahi a ganawa an ga samu an samu asara ko an samu riba in an samu riba sai a raba riba kowa ya san yana da kaza cikin wannan jari ko kuma eh, eh in riba za ku iya tura ta ciki ta zan ƙari shi ke da sai a ci gaba kai ka san kana da kaza shi yana da kaza a wannan ɓangaren nan ya zan musharaka eh an gane ku shi ne bi sharɗi eh wato shi wannan da sharaɗinsa wani satuhu bai na huwa bai na amini rabo ne wanda da kafin da za a baki to shi zai je sai ya raba tsakanin shi da nashi amini wanda ya ba rana daga baya eh ba ruwan shi mai gida shi wancan sharaɗi na warko shi shi akan sa kawai sharaɗin na biyu in an ka ware nashi an ka bashi to sai ya je can bai na huwa bai na ya je ya sallami nashi lebura wannan hukun safari na bukatu misali yana da cin abinci na irinsa idan ya yi tafiya kamar idan ya tafi irin legas sayan kaya legas to zai iya cin abinci ciki zai iya inda ake kwana sai an biya hotel zai iya biya cikin wannan dukiya din wai za ɗa laba yi Bini idan ya neme shi yake ya taho ya tara kuɗin don a ga abin da an ka samu lazima ku ya zama dole gare shi eh ya ce to ka kawo abin da aka ka tattaro kuɗin duka mu nawa an ka samu shine tambayi wajibi ne ya ji wannan wala tsako da mauti ahlihima kuma in an kulle kirada don wani ya mutu daga cikin su bata bude ba an gane ko bata bude ba wala yalzamu warasatul amili at-tanzuri ya lubunci su magadan wannan ma'aikacin su tattaro dukiyar don a yi lissafi a ga abin da an ka samu in ita manahu idan shi mai dukiya ya amince ma magadan wanda yake ma'aikacin nashi au a taube Amini, ko ko sun a kawo mai tsaya musu suka zo da wani mutum wanda zai tsaya musu wanda a amintacce yake shi ya yarda da su saboda haka a ci gaba da su kamar yadda za wani amince wa illa in ya zan bai amince musu ba ba su kawo amintacce ba sallamul mana sai su ne kama mai kuɗi kuɗi ne an gama wata dubar wadi'atu min rirhi saniya ana to ana ɗora hasara wadda ta zo ga kayan farko cikin riba ta biyu an ba da dubu ɗari sai aka je aka so kaya aka zo aka sai da dubu tamanin sai aka sake ɗaukar dubu tamanin aka je aka so kaya sai aka sai da su dubu ɗari da sittin kaga an ci riba dubu tamanin to yanzu nawa ne uwa kuɗi dubu ɗari nawa ne riba dubu sittin ba dubu tamanin ba dubu tamanin an kaci amma za a cike gurbin wata hasara da aka yi cikin wa gari ba ta biyu an gane ko yawwa asara da aka yi a farko to za a cike gurbin ta gari ba ta biyu a ah, ba ta shaye ba to kin da kike yi wancan mace a bai asara shi mai gida ya asara dubu ashirin yanzu ko sun ciri ba dubu sittin kuɗi sun koma yadda suke ba da gawai ba nawa ya ɓatar fa in ka fata la'alaiha idan ko sun rabu a kanta kamar da aka da aka siri aka zo aka sayar aka faɗi aka faɗi dubu ashirin sai aka ce to wannan kira da a rushe ta shi ne tafasala kenan ayar aka kira nan juna sai aka ce to yanzu a sake kulla wata sai aka sake kulla wata da dubu tamanin din ya zan sabuwa ce ba waccan ke tsohuwa ba sun ma'anila sannan ya ci gaba da aiki su ma da ma bakiya kan dukiya dubu tamanin don haka zai aka je aka sau aka ci dubu ɗari da sittin riba dubu tamanin eh an kai an kai an ci dubu sittin kenan dubu ɗari da sittin an ci dubu tamanin to da za dubu tamanin ne hmm. to dubu tamanin su akan dukiya in an ci dubu ɗari da sittin an ka an ka sai dubu ɗari da sittin an ka ci riba dubu tamanin to dubu tamanin shi a riba don ba wancan tsohon kirara ce da sabuwa ce wadda an ka da dubu tamanin an rushe wancan kun gane to ah, wani na kisa sama ma idan sun karaba riba kabla tambili gabanin a tara uwa kuɗi sun ma hada a wabi'atu sannan sai fara ta zo ta faru kuma shikenan jabara halin yu sai dora ta cikin riba da sun ka samu yanzu da aka zo aka so riguna da aka so riguna sai aka zo aka ɗauki kamar guda goma an ka saida yara kowace guda an cifin goma gari ta sai aka yi totale an ka ce to da yanzu rigunan nan gaba ɗaya riba sunan goma goma kaza kenan sai aka raba riba ba tare da an saida ba sai aka zo wajen saidawa sai wata a faɗi biyar wata a faɗi uku wata a faɗi guda wata a sai da an ka so wata ta ɗan kaɗan to da dai aka zo sai aka tarar da riba ta wato uwa kuɗi ta kasa zuwa to sai a diba nawa ne uwa kuɗin sun karabu a ce kaza ne ce to kai kawo kaza ne kawo kaza a cike wannan gudun cikin wancan da sun karaba wanda a hannun jabara ha min mu'aiminar rufi ne eh, sai a karɓo ga hannun kowa eh? ba su mai matsayin ya magana ta ji abin da bari ta yake magana don karatu ne muke yi ba ko wani kullum istiraɗi jami'in rufe na nafsihi kuma da shi amilin da shi rabbul malik kowa na iya cewa ka je kai wannan sana'a ni adda ba ko ko ya ce to kawo kuɗi amma baka da ko kwabo na riba ni adda ba in ya yarda zai a kai a haka kowane yana iya cewa shi adda ba shi ɗai eh ba kai ka yarda ba kana zan lada a ko kai din ka yarda kai mai aiki ka samu lada ai kowa kowa aiki kana samu lada kai Allah ya biya ka bi fasadihi kiradul misli idan kuma kirara ta ɓaci to sai a koma mai kirarar tamka sai a ce wanda aka ba dukiya kamar wannan ya yi sana'a an ka ci ba kamar kaza me ya kamata a ce an ba shi a ce kaza a ci ba shi shikenan an rabu wakila an ka ce a ba kirarar misli za a ba shi ba sai a ba shi ujratul misli sai a ba shi dingalle baranci ya ce dillalin da ya yi sai da kamar kaza ya sai da kaza kamar nawa ya kamata a biya shi dingallanci a ce kaza a ci ba shi والربو تابع للأصل في الزكاة ثم يبا تابع أصلي wajen zakka in an ka zo an ka ci ribobin nan duka gaba aka zo in za a hidda zakka sai an hidda zakka gaba ɗaya sannan a raba riba ba za a ce a ware shi a dinnan ne eh. wani kullin kowanne daga cikinsu ya samu ikira da zakatin rizki ya ce to ribar da za mu ci kai za ka yi mata zakka shi ko ki a kai dai za ka yi mata zakka ko wani na iya haka shi ne alal akari lal asiri ba a cewa a yi zakkar riba cikin asiri wannan bai yi ba fa in lam yakun al amilu alan faqada an idan shi amilin lebaran da aka ba kuɗi bai zan wanda zakka ta kama ba kamar kahiri ne ko bawa to zakka ta faɗi ga nashi rabo amma abdul malik ya ce wa aujaba ya ce wajibi ne a yi zakka taba asali asal tunda asalin kuɗin na musulmi ne to hannu ka hiri a yi zarka haka ma da abin malik na eh. na yana da rabo ya ah to ran da ka fara kama kasuwa da nan zaka ci riba kai ne gurin ya ce ba a dago ha wanda ka iya riba ga ɗana. ya samu wurin shi abinci ya ta haraka in yan mata sun tafi wa shi ba ya ba su wuce a zo a ajiye mai gyaɗa ya sai a yi abin eh, yanzu ka ga misali ido idan mutum ya taho daga kudu ya zo nan kaduna akwai muna suna na an kakkama in kai ba haushe kayan ka ya kusa karewa rumar ta dubu talatin sai su baka dubu hamsin sai su rike radda wani kwallo daga can ya sai a tara irin wannan kudin na kirada suna da shi sai a tara sai a je a ɗebo kaya na dubu talatin a zuba cikin rumfa a ce wannan kayan yadda sun ka kama muna dubu talatin za ka sai da su kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza idan ka sayar da su wannan ribar kai adda kaza cikin ta saboda haka zai tsare wannan kaya yana ne yana sayarwa maimakon ya je ya sayi shinkafa da kafa kaza sai ya je garin rogo ya jika da ɗan suga ko da gyaɗa ya ci sai wata ya kare bai kashe komo na na a gani in an ka cire nashi an ka bashi sai ya ɗebo ɗan kaya ya kafa nan gehe cikin rumai kamin shekara biyu sai ka talar da duk kayan da a cikin rumai ya zama nashi ya biya waɗancan da sun ka zaɓi talatin ɗinsu ko kuma a kira wani a tambaye shi ma a ce mai mara ba da haka sai kwace muku nan kasuwa saboda mu harkar mu harka ce ta wauta in ka ɗauko kanin ka da kawai kake zo ya zauna cikin rumwa shi kenan ka nota uku babu ka babu shi sai tsakiya ta kora kura ya <laughs> an je wannan ko eh dukiya gashi hanci tsaron dukiya akai amma ba shi kikin ro ya da kasan ba a wasa da rai haka ba a wasa da dukiya dan ta rayuwa ce eh arewa ake yi wauta ne ka ɗauko mutum ka aje ka ce kawai ya yi ta harka ta yi cikin cikin rumfa kamin a jima babu ka babu shi shi da ma kararre ne an ka ɗauko an ka zube ma sai sai ya ma kai ma ka kare sai nan da kai da shi ba mu iya kama hannun wani a tashi tsaye kame a jima sai a ce wani ya murya to ga garin wannan kai ka sai mota ka je a kama kabo kabo kawo abin nan sabuwar tasha sai ya gama da kai kuma ka hukuma wanda zai zama samna hakan amma an zo an zube ma abu an ce duk abin da kai shi ke to ko kai ne ya zaka yi ko ba a ce ma ga abin da zaka samu ba yayin da gidan nan ya mutu sai a ce maka shirin zarin mat an gama sai da ka sai ya bibi to kani bari ko dai ko dai ban tun dai ban ba ɗiba ce to bari in ji dadi tun in ya mutu shi ne ko in ya kure amma tun farko da zai fara an samu buri ta ba don buri ba ko noma mutum na yi ran da ka zo ka fara shuka da niyyar me kake inda za ka zo a ce maka to wannan gona ko ka shuka za ka samu kuɗi za ka yi ka gani yanzu mace in ta zo za ta fara haihuwa an ka ce duk yadda za ki haihuwa ba wanda zai shekara duk mutuwa za su zai je a juye mata mahaifa za ta da haihuwa amma tana haihuwa da niyyar iyan nan su zan manya su girma su taimake ta ko ba da haka ake yi ba duk wanda aka taimake ko ke haihu ɗanki ba zai shekara ma tabbacin ba zai shekara ba in ce sai wannan ne zan yi bari zama na huta da ka ba don buri ba da mutum bai aure ba da ba a haihu ba da ba a mu ba ba da ba a ka kuma da ba a yi komi ba amma kullum ka nuna ma mutum ga abin da zai samu to in ya san ya tabbata ga abin nan da zai samu to zai tsare wannan ba naka zai tsare ba naka zai tsare amma an saka mai hannu an ce dai kai abin da ga dama shi ko ba a ce mai ga abin da zai samu ya ka ne zai hana shi ya banna wannan shi ne in kuna gyara ku gyara kasuwancin in bai in ba ku tsara ba wata yanzu sai koma daji wurin su tsiri ana zo su ma mai gari su gwamnan kamar yadda inyamare sun kawo mutane riba can zamanin da kane a yaki sun san duk gidan da gani fasakon mai kyau gidan inyamuri mutane riba sai dai jire abin na ruwan su sa marauta kiwi manya-manyan kiwa su kawo inyamare su sai su su rage-rage su sha sai lokacin da aka yi yaƙi na biyahara sannan mutane arewa suka ƙwace su daga hannun yamai to ta lama mun kula wata dubu sharikatu mun gama bayanin kirada sai kamfani kamfani ya halatta da na wal urudi ya halatta a shi da tsabar kuɗi ya halatta a shi da kadarori wai ji ra'asin mali ra'asul mali eh, kimata idan kai ka kawo buhun siminti mota siminti a nan daya wanda ya kawo mota taki daya wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza to sai a yi musu kuɗi a yi gwanjin su a yi musu kuɗi sai a ce to nawa zuwa kama a ce kaza ke to kuɗin nan in an sayar su an za su mari na kamfani in ba kuɗin an kawo ba shi ma ba za a ce kuɗin ba za a ce wannan abin shi ake jira a yanki ba sai a yi musu kuɗi a sa kuɗin su shine jarin shi a ɗin na kamfani an gane ku yushtaratu kasra haqiqatan kuma sharadi ne a game dukiyar ko dai a game gamewa ta haqiqa ko ko gamewa ta hukunci wahiya ita kamfani ina ne akwai wato kamfani wanda ake ce ma kamfanin ragama kana riƙe da ragama ta wato ka samu bakin ka ragama ka ba ni na riƙe na samu na wana ba ka ka riƙe saboda ka ragama ka na hannu na ragama ta na hannunka wato ma'ana shi nan waye Allah ya bari da ahadu ma da tasarrufi ya zama kada ɗayan su ko da ko allura za a sai sai dai na ko allura a cikin ka abin nan in za a sai to zai yi ce da abokin zama na yana zuwa to wannan yana son allurar nan nawa za mu sai da mai da ita kun gane ko wato kenan ba wanda ya yarda da wani eh <laughs> kamfanin ba wanda ya yarda da wani kun je da ake tsare dukiya a musulunce an gane wa tun wannan a mufawada eh. musawada akwai wato musawada ko wani ya yarda da wani kamfanin na yarda da kai ka yarda da ni ko ina nan kai ko bani na abin da kai na yarda da wa ya an yanzu ya tasarrufu kullun ala shi ne ko da tasarrufin ɗaya zan ya a kan ɗaya duk abin da kai yi na yarda duk abin da yi ka yarda shi ne mufawara warrenmu wal kuturani wal amalu tawadir lil asali eh warren wali ba wal kuturani da hasara wal amalu da aiki tawadir sun bi asalin dukiya in riba ta zo cikin dukiya in hasara ta zo cikin dukiya in aiki mu yi wata ba a cewa in kai aiki an je a ji aka kaza aikin mu ya dukiyar mu wahala da za mu yi ta jikin mu sai a sayan kayan abin ba a cewa to da kake kayan in ka sun kayan da nawa za a biya ka jingar zuwa sau kaya a'a wahala ka tashi dukiyar misalin da ka samu tana nan ciki riba da za a ci tana nan ciki duka to ajirun lil asali bayan za da ahadai ma da amali fa da hu ujratu bi kulli illa an yatabarra idan kamar kuna fara kasuwancin tashi takwas ku tashi shida na yamma to wani ya zo fara karni takwas ya yi kai da يريد لها قوة السلام يريد هذا masu والأمل بأيدي تواجه ita dukiya ne. ma idan ɗayan sai yayi ƙari da amali ga aiki falahu ujratu mithli to za a ba shi jingar tamkata illa an ya tabarra'a sai wa in yayi don Allah an gane ko ana fara aiki takwas a tashi ƙarfe shida na yamma sai yayi ta aiki har ƙarfe tara na dare ya ƙara awa uku wannan awa uku za a ba shi jingar ubatari na wannan awa uku sai dai in yayi don Allah wata juzu bil abdani kuma ya halatta ai kamfanin aiki, kamfanin jiki bi sharɗi ittihadi sana'ati wal makani da sharaɗin sana'a ta zanguda wurin aikin ya zanguda kun gane ko kamar misalin wannan birkila ne wannan na kwaɓar siminti wangana ɗaukowa wangana haka dai ya zama aikin da suka yi iri guda duk gini ne eh, ko kafintoci ko laborori masu huda su je su yi jingan gona su hude a ba su kudi su zai su zuba akawun ɗinsu na banki su ta su yi jingan waccan su nome a ba su ina gani yan kasuwar kaduna waɗanda sun kato daga ƙauye inda haka sun kai da hannu, sun zan millionaires da mana gara ta kama sai su je kamar an samu ƙato goma waɗanda sun ka iya huda suka ka duk gonar da sun kai jinga ko ni girman da suna kwana bakwai suna yi sun gama da ita dubu uku dubu hudu dubu uku dubu hudu Kamin a gama buɗa, kaka ta zo sai ya ga wajen dubu ɗari ko fiye da haka ma sun samu gari sai a buɗe ma wani ya tsaye a ci gaba la malin wa badani amma ba a yin kamfanin dukiya da jiki wanga da kuɗi wanga da aiki ba a yin kamfani haka ba kama wancan na kirara ba eh. wa ma ni ilayhi abinda suke bukata zuwa gare shi mai alatin na kayan aiki ba bai nan ba to yana nan tsakanin su <clears throat> idan kayan toci ne irin zarto da makwakwama da wane ne abin dai kayan aikin katako to sai su taru su samu kuɗi su sayi sai su ci gaba da aiki da shi wa sharikatu mai batila amma <laughs> kamfanin bashi ba mai ko daga cikin su su banki su ce a basu kuɗi su te su yi sana'a don su ci riba su biya <laughs> haramun ne wani <laughs> eh, in duke ta kai su gidan ya <laughs> a kwashe su zuwa gidan yaji wannan bai halatta ba ba yarda da wannan ba ba ta ce ne wani wata jizu sharikatu bi zari ya halatta a yi kamfanin noma wato ku taru ku haɗa kuɗi ku yi noma bi sharɗi tasawi fil badari wal amali wal ma'unati amma da sharaɗin wanga ya ba da kuɗin kwano biyu wanga kuɗin kwano biyu filbazari wajen iri eh wajen iri wanga mudu biyu wanga mudu biyu in mudu guda ne wanga ya ba da rabi wanga ya ba da rabi dole ne ya zama sun yi sun yi sun yi balance wajen iri yawa wal amali sannan da aiki abin da gonar ka bukata irin su taki da sauransu wal ardu kasa kanan milkan ita gonar ta zan mallaka su ce ko mallaka wani daga cikinsu au muktaratan ko ko hayata an kai au hubusan ko ko gonar hubusi ce an ba su kai aikin walau kanar li ma? da gonar ta zan ta ɗayansu walil akaril bazaru kuma sai ɗaya shi ko yadda ya sau iri lalazima rabbuhu nisfu wa to ya lubinci shi wanda adda abin nan iri zai biya rabin kuɗin haya gona wa ha shi ko mai gona ne su nisu makiratul bazar shi ko ya ba da rabin kuɗin iri bayanin farata da amal idan ya kaɗaita da aiki mazar ularu to shi adda shi adda abin nan shi adda haci shi mai iri a shi mai gona shi mai gona shi ya adda gona wance ya so iri ya bashi kuma ya hude ya shirke ya nuni eh, to shi adda iri shi adda hatsi eh. wa alaihi makil bazari sai ya biya wancan kuɗin iri ne kawai wabil aks ko ko shi adda iri shi adda aiki Eh, shi adda iri shi adda aiki wancan shi adda gona shi adda haji sai ya biya wancan kuɗin haya gona shi mala sai da bazara hu ila ardi gairi to yau wato kai yi kamtu na shinkafa wancan shi ma makocinka ya yi kamtun shinkafa sai ka zo kai yi watsi sai aka yi ruwa sai ruwa zo kwashe irin ka sai ta ya jirge shi gonan makocinka. an gane ko fazar ulahu shi wanda an haka mai iri shi da shinka wala gulma alai ko ba zai biya kuɗin irin ba wakilan suka ce a da rabbi sai ka bi irin ka can ka ta kai cire ciyawa wa alaihi ujratul ardi sai ka biya kuɗin hayar gona <laughs> da wanne ne ko kuma ya baka haya gona ka nuna irin ka baɗi ya yi shi ko ya zo ya ɗiba tawo hasulun ku bari saura masa guda da juzul musaqatu ala usuli samarati ya halatta jingabban ruwa akan tusunan DNA wato itace masu ‘ya'ya walau ƙabla zuburina ko da gabanin ta hito. Don ga nan ne noma mu raba ya gona ka dasa abubuwan da za a dasa ko rogo ne ko dankali ne ko wani abu dai wanda yake bukata a bashi ruwa ya yi an gane ko bayan ya hito ko kuma tun kamin ya hito ka shuke kamin ya hito ka kira wani ka ce to ka zo ka yi ban ruwa in ya yi mu raba a kasa kaza kai kaza ni kaza shi ya da dorewa duk abin da ake bukata cikin gona shi zai sharaɗi kai za ka yi shuka ba zai shuka ba kai za ka yi hudu farko ba zai yi ba yau ba amma bayan rannan duk abin da ake bukata nan cikin gonan shi wannan adalin shi zai kuma idan kaka ta ba a samu komi ba sai a juya a ci gaba da yi haɓaɗi ba kada ba shida wannan ko na ban ruwa ne ko na ruwan sama ma ne haka a'a na ban ruwa ai musaqat ne eh, ba na ruwan sama ba musaƙat abin da ke bukata a bashi ruwa ya yi la hmm. ba da budu salah amma ba a yin irin wannan jinga eh, shi ne walau qabla zuhuriya ko da gabanin ta hito ne gabanin ta bayyana la ba da budu salahi ko in kaunan gori ne ko da ba su yi hure ba ko da dino ko da bai yi hure ba la ba da budu salah amma banda inda ya zan yi kusa nuna ya isa sayarwa to nan in za a yi jinga nan ta ban ruwa sai a biya kuɗi ba irin wancan ba ce sai a ce nawa za a biya ka ka idan muna ban ruwan nan sai a biya shi da kuɗi ya yi wannan aiki wa zar <clears throat> haka nan ana yi ga shuka hatsi wal bukuri ko kuma rogga ba da zuhuriya ko bayan sun to an shuke an yi huda an shuke gona ta haito ko an yi huda an shuke dankali ya ciro sai a ce to ka ci gaba da ban ruwa in yayi an ka cire za a kasa kaza kai kaza mai gona kaza amal anyi amil ala juz'in min al thamarati shine mutum yayi aiki mai aiki ya aiki akan za a bashi wani juzu'i na ɗiyan itacen da gona ta ciranta wa alaihi saƙayu shi zai yi ban ruwa wal ibaru shi zai yi kirimi wal jazaru shi zai yanke wa karɓul jaribi shi zai sare kankani wa nafqatul ummali in akwai laborori masu taimaka mai cikin gona su yi aiki shi zai biya ku abinci wa da dawabi idan akwai wasu dabbobi waɗanda ake amfani da takin su cikin gona shi zai yi musu ciyawa ya ba su su ci wai za kufi matattarar ruwa inda ake ɗebo ruwa daga rijiya ana zubawa su taru sannan a bude su duk kuye shi zai gyara wa manaqi shajar inda ganyen itace ke waɗowa ƙarƙashin bishiya shi zai share wannan wurin don kada ruwa ya rasa wurin da zai taru ya sai zan ya gudane to wannan shi zai gyara la bina aib amma ba shi zai gina katangar gonar ba wa da bi'ri kuma ba shi zai haƙa rijiya cikin gonar ba aw garsu shajarin ba shi zai dasa itatuwan da za su yi cikin cikin gonar ba wa khalafu batin ko ko in wata dabba daga cikin dabbobin sun mutu ba a cewa ya kai kasuwa ya sau wata ya maida cikin gonar mai gida mai gona shi zai so in wani dabba ta mutu shi zai mai da shi zai mai da watatta wata juzu sinina kuma ya halatta aika shekaru a ce shekara goma ko fiye da haka watan ta hissanatu bil jazabi to in an ce shekara goma wani lokaci ne karshen shekara inda gona tana ciki duk wata shida a yanke to duk wata shida shekara kenan <laughs> lokacin yanka shi ne karshen shekara eh. wala tan fasiku bil mauti kuma ba ta budewa ita wannan jinga don mutuwa shi ma kamar wancan ya kuma su kullum makamu ko wani magadinsa ya matsayin matsayinsa wal bayanu da rabbi an hawar da a cikin gona inda aka shuka su itace sun ka mutu shi mai gona shi zai dashi wannan kamfan walil amil kiradu amma shi amili yana iya sharɗantawa ya ce to zan shuke amma shi ma riba abin nan 'ya'yan nashi za a kasa ni ma in samu a ciki wa in kana ujratuhu mithla sulusi tamarati in ya zama in kana ujratu in jingarsa ta zama kwatancin sulusin duka ɗayan itacen gona fa duna ko abin da bai kai ba amma idan ya wuce <laughs> sulusi to sai mai gona shi aiki da kai ne kamar yadda yana farko wani rabbi an yi yastari da kuma shi mai shi mai gona ya samu ya sharɗanta shi min zar'i daga cikin gonarsa wata cikin nashi hatsi jun an ma'aluma ya yanka ya ce to eh, ka gyara shi zan baka juzu'i kaza bai zafi da nashi rabo min samaratin da itace kamar kamar sauran dole duka wallahu a'lam Allah masani karatu cikin kayan shabu